على أن نبدل خيرا نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوفلون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه يلا مسلمين بوباري أنا مثلا سنجانا سلبارو أنا فتبورا فتبورا لو لوكال من ناجا سيس نيجيريا Shugabanninmu da ke haya tebur musamman mai wannan majalisi a doktor muhammad gaba na contemporary man da sauran yan kasuwanmu da tsalaji usman dan usman yan uwa masu iya sauraron mu daga rediyo na yi jakoro ne a manara tv da suna tv baki da 'yan gida muna gaishe ku da gaisuwa da islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka yau ne sha takwas ga ramadan jira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu ya nuna gobe ne farkon dare na daruruwa goma da ya kamata fara a hajjo وشيل أجلين من ليلة القدر أجلين ya yi daidai da talatin ga watan Afriri miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam mun sa alaihi salatu wassalam shekara ɗaya. jiya mun fita suratul ma'arij muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kurakurai da muka yi a cikin fitar da ma'ananta Allah shi yahe mana mu shahe wurin nan a zukatan amma sai mu na almajirai ban kula daidai ko da kuskure ko kuma da jahilci Allah ka gafarta yau za mu karanta tura ta eh? saba'in tura ta saba'in da ɗaya kuma tana da aya ta takwas ne ko shirin da takwas abinda wannan tura ke koyawa shi ne da ta uslubi na hikima da kuma bin mutum ta ko'ina za a same shi don a iya da safin Allah tare da kalmomi na tausayawa da shi an kira ta suratun no asalin shi ba sunan shi ke nan ba sunan shi abdulgafar amma an kira shi nuhu da yare na addini kama a ce imam ko a ce mujahid ko a ce ladan ko a ce alarama ko a ce dan agadi ko a ce shaba duk sunaye ne da ake samu na addini ko a ce ma mutum ana kallahu ah, suna ne na aiki domin ya samu sunan daga duka da ake yi mai shi mai da Allah yana hulon yi umina min ƙaunuka illa an ƙada a don haka an canza mai suna aka ba shi suna mai daraja suna na ma'aikacin addini bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم Kọ́lá ya ƙaumi inni lakum nabirun mubi. Wadda haka nan hau, Alayhi salatala, Allah ne da kanshi ya baki ke taskiya na cewa shi ya aike shi ga waɗannan mutane ke shiga. Inna arkan na Nuhan ila ƙaumi ne. A ah, Global Azma, mu mu aiki nuhu ila qaumihi zuwa ga jama'a tai eh, adil qauma a kan shi kotun nau'in aikin da aka sa shi cewa ka yi gargadi ga jama'anka mai tsarin alim ka ja hankalinsu ka yi musu da'awa gargadi kafin dumbe asalin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin kafatan tuna na wa'azi da membarora na wa'azi ko Allah na shiryar da mutum ya ji sakon Allah ya tuba ya gyara ɗabi'un shi kafin azaba ta cin mai don azaba ta riga ta zo ko ya tuba tuban bai da riba ba wannan shi ne hikima wa'azi a yi maka wa'azi tun Allah bai yi maka wa'azi ba domin wa'azin Allah shine ya hukunta ba amma wa'azin Allah shine ya turo bayan Allah sai ma gargadi ko Allah na iya haƙusun wa'iya kunne mai ta ji bari ga Allah ka shirya da قال يا قوم إني لكم نذير مبين اعبدوا الله واتقوه واطيعون قال زين فرقوا لصالح حج كان شيء قال يا قوم انت يا مثلا نجرم يا جماعة إني لكم نذير مبين قال بديني آه، بيني أقامكم halaliya da haramiya abin da Allah ya aiko ni kenan zuwa gare ku da'awa ta ta farko kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mu'azu ibn yamal yi wa'azi gaya mana ko wasu bayan din mala abubakar kurajo mai turanci ah, sun fito kira da da'awan shi ne da iri in ka je menene farko abin da za ka kira su a kai ne da ce farko zan kira su zuwa tauhidila zuwa bautan Allah shi kaɗai kalmar shahada annabi sallallahu alaihi wasallam wannan jawa nuhu da Allah na duniya gaba daya shine manzon tauhidi na farko a duniya cin shi babu adalci babu shirka akwai musulmai amma babu eh, cikin ‘ya'yan annabi adam sai dai a zamanin nuhu alaihi wasallam wanda bayani yana nan tafiya tsakiyar wannan tura don haka sai aka aike shi ya je ya su wa'azi su daina bautan waɗannan gumaka Shi ne Allah ya ce kalma ta farko da ya kira su a kan gudun budullah kadai kowane manzo ya zo duniya muka bibi surat a araf da ya fada ke salam لقد kada نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا نوحا Allah ta abu تعبدوا إلا ba. bayan shi da'awa ta ci gaba har zuwa ga annabi hudu alaihi salatu abin da yake mai jama'an shi قال يا قوم اعبدوا الله وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره محمود عليه الصلاة والسلام الدنيا تنا بدلوا أفعيكوش abin da ya kira jama'in shi farkon farawa قال يا قوم اعبدوا الله من إلان يا جماعة تابوتا مع الله سكري باكودا وانا ابن بوكاودا باشيبا bayan wace wace an yi annabi sale shi ma wa'azin na farko wa ila adin akhahum wa ila thamud akhahum قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله مع النبي صالح عليه الصلاة والسلام دعوة شهداتي يا قومي يا متانا قرم اعبدوا الله وقوتا مؤلتي كدي ما لكم من إله غيره ba ku da wani mai haƙƙi na bauta bisa cancantar Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa musulunci abinda a farkon shi shine la ilaha illallah ta kalma la ilaha illallah ma'ananta na nafiyan jami'i ma yu'badu Allah duk abinda ake bota, wanda ba Allah ba an kace la ilaha illallah ka kore wannan abin bota, da gunki ne da rana ce mala'iki ne salihin mutum ne wali ne jinnu ne ko menene in ka ce la ilaha illallah ka kore ka gare shi ka mai ka sa istisnai ka ce illallah sai dai Allah wahda wa haka mu qala ya qaumi ibudullah ani ibudullah ma lakum min ilahi ani ibudullah wa taquhu boka ma Allah ne shi kadai wa taquhu ku ji tsoron shi ma'ana ku tsare dokoki don sai an san Allah an yarda da Allah sannan magana ibada da biyo baya don haka mutum ya dora alfahari da sallah sallah azumi azumi wannan ne kuna. ka fara kokari ka tabbatar da alfaharin ka a duniya kai mai bautan Allah ne shi kadai ba ka shirka ba ka tsahi babu tsahirci sannan na biyu sallah ta shigo sannan azumi da zakka da hajji da sauran ibada gaba daya wata ƙoho limoni kuma annabi nuhu ya ce a matsayakar rasulu na zuwa gare ku ku yi mini biyayya biyayya ga manzo shi ne a saurari karantar suwar shi a yi aiki da ita shi ne abin da yake nuhi da wa limoni ku yi mini da na يغفر min من wa yu'akhirukum ila أجل ما يغفر لكم من ذنوبكم أن كوكي هكا الله دي غافر تامك ذنوبكم مفسرين رحمهم الله suna ganin wannan min za'ida ce fir lakum dhunub bautan Allah shi kadai da tuba da karban musulunci yana sabbaba a gafarta muku dukkanin zunubanku gabaki daya domin al'islam ya ce teko masu abla don haka za a yaje maku dukkan zulubin ku ga baki daya sannan mai wakilu ku ila ajalin musamman labari da muka faɗa cikin wa'azi da na gaya muku cewa an muku duba kawo bala'i zai halakar da ku to zan kuka tuba na farko za a yaje zunubanku na biyu za a jinkirta mako a fushin Allah ko ƙasewar shi za a ji dakatar da wannan illa da ita mutuwa tana nan ila ajalin musamman zuwa ga lokaci abin ambato wato shi ne yankewa ajalin ku haka wannan fa'ida da yawa dalilin karfa musulunci in kun yi na inna ajalan wahi ibada لا يؤخر لو كنتم تعلمون hakika lokacin yankewa ajali rayuwa ta mutum lokacin yayi la ba a jinkirta mutum ko da yana da kirki ko bai da kirki lokacin shi ya kare Allah ta'ala inda kun zama kuna da sani da wajibi ne ku bota mu Allah ku mai shi kadai ku musulunta na قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي illa firara. لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آبانيابهم واستغشوا وأسروا واستكبروا استكبارا ما ما kala sai ce rabbi ya ubangiji inni da auku auni lailan wa nahara na kiri jama'a na kira su da dare na kira su da rana na duk hanyar da ya kamata amma alam ya zai bin du'a'i wa'azin da nake yi bai kara masa komai ba sai gudu kawai garar adal iman suna gudu daga kasan addini ba sa son addini na wasu ma ya bakar ɗabi'a gare su wa'in ne kullama da auku ni tun lokacin da nan miƙe ina kiran su a addinan ga addini da autohun litagafi da lahu kiran da nake musa Ta ga magana ta dawo tsakanin shi da ubangiji kara ya kai yana ba da report na sakamakon wa'azin da yake yi duk lokacin da ni kira su da ta gafira lahun domin ka gafarta masu ban zage su ba ban gaya musu wata bakan magana ni dai na gaya musu maganganu irin da kace in gaya domin ka gafarta musu mudana billahi mina shaitanu rajim ja'alu al-sabi'ahum fi azani sai sai sauri da ɗaukan nuwansu ko wanda ya sauri daɗe kunne don su ji murya wata ga shoki ya wadda nake gaban suna wa'azi yana yi wa sosai sosai na ya kama su da guda ya musulunta to wai don ka sosai na ya kama sai su ɗauki wani su sai su rage su kan ba su ji ni ba ba su ganne ba wa asaru mustakbaru kuma su dage ga legin nan kahircin nan su dage da shi kai kai kai ya ubangiji wa takbaru kibara wayannan mutane sun yi girman kai girman kan da bai da iya abin ya wuce hankali tunanin ma su karbi musulunci babu dama Allah na sanya fi wannan ansa daga bakin shi na ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا sai na bari da rana katankar sun taru sai in zo in fata suna zaune kawai ba da san yana nan ba sai a ji murya bayyane ثم إني أعلم لهم وأسررت لهم أعلمت لهم نايم تشيلا نايف من لوك تباب العزيز نا أجهوية حولي أنا إليك كو إذا جنت تتوكي ويقوى أعلمت لهم سننجر بايا من وأصررت لهم إسرارا na bi su gida gida gida gida gida gida ɗaya bayan ɗaya yana yi wa wani na so ya da amma ya ga an yi mai magana cikin jama'a yana cin tsoron jama'a garin su bi su gida gida a tsarar tulam sai in sallama mu da sai ya fito mu ɗan tsuguna da shi mu gaisa ya san ubangiji sifan shi kaza Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza ni mun zo ne gashi gashi ina kiran musulunci abin da na kwace ce da cikin gida sai kewaya bayan gida yana naira jira ne da wasu ya ga ɗaya ƙasa an ta gudu ya ce duk hanyar ga nabi wa asarar durara na فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا مغنغنو da nake ba su da tada hankali hukum suka fi ruwa kwakwakwakwa ne su zo ku nemi gafara kudin gijin kuma na ba ku tabbaci inda koka na gafara ba wai mai gafara ba gafara mai yawan gafara ne shi alu domin ya gafata kuma ya ba kalada zunubi ne kai aka yaye mu ماكو بطل هو حدنا يمتجر من الخيال فقال لدينا قراريش نعم يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ما هو شوفاني ديكا وقمنا آية تصير إليه فقال الله لا اتباعوني كرويش na lafazin haka ba ya kada so da aka yi na wata yake so yi ba abin da yake nufi ce ma laifukan su bari yi na dama su bari su musulunta shi ne su ke faru ba wani na yi ta sabi kula su lala don haka cikin sharuɗan da ake yayatawa a wurin wa'azi cewa an kana ya sai istighfari kana da istighfari kawai arziki zai taru gidan abinda ba a asalin istighfari shine mutum ya bar zunubi laifin da kake sai ka bar shine asalin taba kuma man taba taba lafa alaihi duk wanda ya tuba Allah na karɓar tubar shi don haka zunubin da mutum ya sai yana yi ya bai. wanda baka san kana yi ba sai ka yi fari bisa da dama ya zama ibada na biyu malamai sun ce tabban yawan fari yana kawo arziki talauci ya da ci da yawa yayi ka fari wallahi zai samu ce bari a ka وكنت استبشر وقلت انه كان كفارا يرسل السماء عليكم مدرارا Allah zai sauko muku ruwa masu yawan zuba daga sama. Sama alaikun nijira ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يرسلكم عليكم إجرارا ويمددكم بأموالكم ويجي سيدة ديكو دكوكيا أموال زي باكو أرسل أرسكي wanda za ku rayu ce abin nan shagunan ku jarin ku ofis ne inda kuke aiki na gwamnati yawan tsari zai sa ku da promotion Allah ya fito muku da shi haka nan zonan na kinku amma da ya ake duka za a samu a ƙarfi ai asalin arziki ba yawan shi ba albarkar in Allah ya sa ɗan abin da ka samu albarka ba ku san kalla lura da za warware da ɗan jarin kaɗan kaɗan saboda an samu abin naka albarka ba tara maka shi jif amma ku albarka bai iya warware maka lalura sai ya jawo maka suna kawai bai yi jirgin bi amfani sai da eku da dukiya wabanina kuma ya ba ku yaya domin shekarar su arba'in babu mace da ta taba haihuwa kara 40 years duka garin su an ba haihuwa ko shi ɗaya ya kamata a ce sun yi raki amma ko mutum guda bai musulunta ba 40 years ga wa'azi suna gani shi ne hana ko ta'ala ya ba shi dama ce zai kara musu dukiya kuma zai mai da haihuwa ga matansu ya kara musu yawan yaya wai ta allafu jannati wai ta a ana shan ruwa da wahala dama ba sai ana ruwan sama ba gulbi ke iya ba da ruwa sai a ruwan sama duk gulaben nan da rafuka nan da riyoyi da tsohon-tsohon in ba a ruwan sama wala ba a iya samun ruwa kashi Allah ke tattacewa a don ku yi ta ribantuwa da su kafin na siya daminan baɗi ta zo sai ku yi ta ribantuwa da su ne hikima ta ubangiji da ya in za ku tuba mu Allah ku yawaita istighfari to zai sa albarka ku ga kanku ku tana nufin lambuna ɓangaren mangoro bangaren kashiyo bangaren arake ɓangaren waza doya rogo kayan marmari da su abinda doki a fadama ana iya samu su yalo su karar wanda a marmaro duka iya zuba su ga ayyabanan ko'ina liba-liba to duk istighfari yana iya sa su yi koro mai yawa su ɗaya sa ce su yi ɗaya sosai bai da Allah ko a ƙara kuma zai kyauta ya sa su fita da ruwa sai kuma gurbi in akwai shi kauki zai yi ruwa da yawa A rafuka kenan ko za ku samu kifi kenan za ku samu shinkafa kenan za ku samu abubuwa ko da rayuwa a fadama ba su ne an arziki yana ganin fadama akwai shuci akwai magunguna irin gaya irin kaimuwa irin hakukuwa nan da ke tsirowa bakin gurbi wasu su ma soya dukkan su magunguna ne masu ƙarfi da sunofofin gari duka sanadiyar ruwa fari. Allah zai samu wa'annan wurare albarka su samu tattalin ƙarfin tattalin arziki na ما لكم لا ترجون لله وي ما لكم لا ترجون لله وقارا same ku ne yanzu magana kuma ta dawo tsakanin shi da jama'a malaku me ya same ku mutanen garinmu, za ta tarjuna lillahi wa qara ba ku fatan natsuwa da ga Allah waƙara ku samu kunciya hankali ku samu natsuwa ku samu security ta dalilin bin ku ga Allah me yasa mai yasa ba عليم وقد خلقكم أطوارا Allah ya halice ku hali bayan hali ne mai wari ne kazarka 40 days ya canza zuwa jini ba after kwana arba'in kuma aka mai da shi abin nan tsoka daga nan kuma ubangiji da ya ta aiki shi ne a tsawara har ga mutum ya girma yana iyo yana jin kai na ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ya koma maka wujudin rububiyya alam karau ba ku gani kai ku talaka Allah yanda ubangiji ya halitta ta bi a samawa sama bakwai sai ba ka rufi kan rufi rufi kan rufi kowane sai an samu tafiye shekara ɗari biyar tsakanin da ɗan kwani ko rufi kuma ba ku gani kuma. Musan Allah ku samu tauhid وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا الله يسهي وقفه شكو سميتنا يدين بحلقك نبي وجعل الشمس سراجا ثم يسهي rana mai tsananin haske dry mai tsananin haske don rana ta fi wata haske wata ita kuma rana taurari sun fi ta haske nisa ne da su والله أنبتكم من الأرض نباتا wallahu ambatakum min al-ardi nabata ubangiji ne wanda ya halice ku turtar bai ku ne ku daga ƙasa domin kakan ku adam da ku da ƙasa aka yi ina nan a sararin ƙasa ta duniya baka ku min al-ardi ma. ثم ثم za a mai da in tashin duniya ya zo a yi kuri da ku a yi kuri da ku da raja da fitar da fitar wannan aya ta nuna in mun mutu kabarin na inda an ajiye inda kabar kuma yana da ko لسي القرآن يأتي منها خلقنا منها خلقناكم لكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وفيها نعيدكم إنكم متوا إن أسادا غيركم أي متفضل ولا أروح ومنها ما عند أخرجكم فمن ذاك muka tara da rasuwa wani lokaci daban muka yi hoton abu shi wannan kalo ya karfe ya zata wani an wuri ka kan kagora ranar kiyama ko ya kagora sai ka shi ga kuma hikiman haka shi ne zunuban da ka sauka kila mafi yawa nan na ka sauke a kan sauka don haka nan sai ka ɗauke su da kanka ka tafi inda ake yin kiyama ko yawan su ko wani an san suwa kai da nauyi ka ɗauke shi na والله جعل لكم الأرض بساطا والله جعل لكم الأرض بساطا ubangiji sai da ya mutu kasar da su zama firfita ka sanar ta kuɗe zama kuɗi ka yi dudu da mutu wani ma sai ya kai lokaci 200 saboda ya ce kasan ba za ka kan shiga ba ya mutu kasa ga can mai faɗi tashi daga nan har lagos lagos har maka kan iya kayar abinda da ba maliya amma za ka bi ta sudan za ka shiga haka kai saudiya yasa ya ce litasluku minha subulan fijaja domin ku shiga cikin hanyoyin sukuna hanyoyi ƙanana fijajan da manya-manya irin express tun daga kano sai kawo express ko mai hujjoyi alaikum shugulan ta haɗa da yan hanyoyin da na farki ƙananan hanyoyin da da ake bi zuwa marika sai shege kwana da wayan da za ka bi ba ka fito gona don akwai ƙananan hanyoyi da za a je gona sannan akwai fitar express manyan hanyoyi ko dutse yanzu ka ɗauki dutse ka fashe in ka diba hanyoyi ke cikin shi don akwai halittun da ke rayuwa cikin zuwa ba su iya su rayu da su gada ma hanyoyi gare su bifin tsibirin haka za ka ga su ɗan hanyoyin nan na ke bi su yi to ko su yi inda za sannan akwai hanyoyi na jiragen ƙasa wayan da wani makara ga tsakar daji suke tsagawa na jiragen ruwa wayan da suna amfani da da sauraro wabi alamat wabi najmu wa alamat wabi najmi hum yahtadun wanda da amfani da ya yi saifi inda za ta ka je turai ba ma tambaya unguwar da da gida yake iyaka dai sai dai ka ce mutu ya ba ka lambar gida da ya ba ka lambar gida sai ka lallata ga jikin motar sai ka yi zaman ka kawai duk inda ka kai damce sai aro ya gwada ma inda za ka tun yana ce maka kilo arba'in har ya dawo ce ma ishirin har ya dawo ce kilo uku ya rage in wurin suka fi wani wuri sai ya ce maka kayan tsoro ku ruwanka da wata ɗauɗan talibi ya kai ka gida ko ka ɗau mai mashin sai ce dai za ka yi kawai ka yi sai ce sai ka shiga malar in ɗan talibi ka tare kuma iyaka za ka ba shi katin adres ɗin hotel ɗinka da ka ba shi sai ya tsaya ya dubi namba ɗin sai ya kuka ga jikin mota ce ga shi nan sai ya ce shiga shi ke da yana ta yana awo awo na ta gwada mai yana yana yana sai ka kawo kawai sai sai ta nuna zero ina nan na gida saboda haka yanzu ma ci gaban ya kai ni wannan jirgi bai shiga ba na ne shiga shi a italy amma bai shiga ba shi kasan teku ya fata ya bisa kasa can kasan teku galaka haka zai yi ta yaro kula sama gare shi bai ko tsoron aljanna sannan an yi jirgi ba shi minti sha biyar zuwa abuja daga nan ni na taɓa ganin shi na hito hola minti sha biyar bai da kai abuja da haka bai tsayawa ga hanya da kayan ce da ta wai bari da kan kafanin da ciki ke ko da ka amma ya riga ya yi shi da ya kai su da duka suna cikin ayyukan bangin manyan hanyoyi ko cikin garin kwaye da yan ƙananan hanyoyi da za ku ke ku yi gidajen ku ga wanda za ku ke ku je asibiti ga wanda za ku ke ku je makaranta biyan ku su je islamiyya nan kuma su je firamare kowa ya san hanya ce ga dalilin canza ruwa kuma zai fara sunan kita sai ce قال انحر رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولد إلا خسارا قال انحر ربي ya ce nunu ya ce ya ubangi yanzu ya sake mu mai da rikon ya Allah annahum tsawon wa'annan mutane ko sun sa'a kuma abin da ya sa suka sa'a mana wa sababu man lam yazidu maluhu wa waladu sun bi masu kuɗin garin sun bi tajiran garin da masu mulkin garin su ko manyan maƙiya Allah waɗanda yake maluhu dukiya ce wa waladuhu da yawan ɗiya ne masu ƙarfi a gwamnati ba su amfani shi da komi illa a ta. sai kawai taɓewa kuma abin ban takaici ya Allah wa makaro wa makaro makaran kubbara wa makaro sun kulla mini makirci sun kulla ma addinin ka makirci ya Allah makaran ku ba makirci babba makirci mai girma na وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا وقالوا هكا إذا سواء ذكرت وليس عشي yana tsoratar da mutanen garin yana ce da su la ta zaro na ali haka ku kar ku yadda ku bar kuma kan ku yi yawan garin mu ku ita da ku ne wala ta zaro na watan kar ku babban bankin ku ya baku arziki kasa ne wal wala ya hud kar ku yadda wala ya kubar ya hud wala suwa'a kar ku bar suwa'a ولا يغوث ويعوق ونسرا ويقوم فرق ويقوم ونك ما لا هي كده ولا سواء فرق سواء آه، وقد أضل كثيرا آه، وما مبنغن تزد الظالمين إلا ضلالا kúrò tó wọ́n máa ní káyọ̀ rí wọ́n láti ṣe ti sáàlì ní tó ní káyọ̀ rí kí ni Allah bayan aka ya faɗi wannan magana saboda ubangiji ya kyankasa miki nomo duk nan da kai na san kayi su gaskiya ne amma bari biya maka لن يؤمن من قومك إلا قال يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فهم تاكي إيمان السيد جماعة سيوان دي إيمان فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ولك أفكارك يبقى سكي بردامة كنك كاول جنية كاما karka da karka kanu مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم التي سقط دليل كان كان سبوت أهنا نقل سنوه أغرقوا والله نقل نقل سورة واحدة ruwan da har ka ba sun rubuce ba ko ke zo na ran kuma da mutuwan su da aka ce a wuce da su ta gaba ke da rai saboda shedan ciki ya yi فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الله da mai ba ka shawara da mai inda ka in bala'i ya ma. na Allah ba mai kawo ma gudu ne zai zidu walam ne lahi na ta haka ba ku samu wani wani Allah wanda zai kawo gudunmawa a taimako saboda ko da ke sabi in wallahi Allah ya kama ka duk masu ingiza ka nan kowa gudu zai نعم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال سيك رب يا أبوكي كل باب وانا يكون لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا روان بلاي من الكافرين ديارا على أيوك يوم gida inda kayan kahiri zai gama bulo da bulo ya yi gida ya laɓe ya kuya Allah karka barci duk a rubuta duniya gaba ɗaya saboda in naka in tazaru innaka in tazaruhum yudillu ibada saboda in naka in tazaru in ka falso tun da kan ce wani yuɗu da mai tsorika da lama al'ama to don haka ke nan in naka in tazaru in ka ta muku ka falso me zai faru yudillu ibada za su ɓarci kingin gama da sun doka da musulunci na muna na ga suna kai musu ziyara suna roƙa ba su kuɗi musu a ba su shawa ban sani ba kila ko su ana yin kaji yudillu ibaraka za su yakar da bayan ka ɗaya ke ta da sun karage su kuma ɗiyan su wanka ce ba babu wanda su na imani wala yajidu illa fadiran kasara babu wanda suke aiki duk in ka ji an ce cikin su wata kare ko kare ne ta aiki kuma fajiri to don haka ne رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وتزد الظالمين إلا تبارا سورة نزل الله يبشيد وني kai kuma ka yi so ka yi sauri ko gode ma Allah ka yi tawadu doron da ka ga wani cikin fice Allah ya kare har kai yi dariya nemi Allah shi maka kare sai sa duk an halaka su da ruwa gawo ke firzik a sai sa na binu ya kama ko Allah da jama'a rabbi gifirni Allah ka gafarta kame. musulmi bai tunani ka yi bai da laifi kullum abin da ya kamata nuna Allah ko masu laifi masu laifi ne kuma ɗin a yi ta haka dole mu nemi Allah ya yaje ma rabbi gifirli ya ce Allah ka yaje ne wani wani dai ya ka yaje kiyaye da wannan mutattunin da ke kafin iyaye na yi sun musulun suna cikin gudun jama'an nan tashi da sun fi وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا da wanda ya shiga gidana yana kan musulunci yana mummuni don ya san ɗane guda ba ko kal'an ta ba mun yi darasin a baya sai sabon asibi wani mu'mini na Allah ka gafarta mu mummune maza da mu'mina ka gafarta mu mummune mata wala ta ji da zalimi na illa kabara ya Allah kada ka kara mai komai sai dai halaka shi ne ka ba halaka kawai za su kara sai na bayan ba dai kuma a ƙara bin su da da gobarar jahannama ta ƙara kokorin su tausayi kuwa Allah ya sauka gaba akwai baki inda na hana tsari ya kasance dama akwai baki masu dawa mun ce ba za su eh wa wannan su za su yi Allah wa ala sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi gobe dama ku ga tura a kan Thank kuma da